إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa ko barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba yau 29 ga watan zulhijja hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1441 kuma shi yake daidai da 19 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2020 a wannan haduwa tamu ta musamman ce domin gabatar da wani muhimmin bayani wanda ya danganci sha'anin musulmi da musulunci kuma yake da alaka da rukuni babba daga cikin rukunan musulunci shine sallah musamman kuma sallar juma'a kamar yadda sanarwa ta gabata wannan zama namu za mu tattauna akan yawaitar masallatan juma'a sunna ko akasi wannan zama namu insha Allahu za mu tattauna akan batutuwa na farko akwai gabatarwa na biyu akwai bayani akan sallar juma'a a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kuma zamanin halifofinsa shiryayyu guda hudu sannan da hikimomi da maslahohi da suke tattare da rashin yawaitar masallatan juma'a sannan abu na hudu hukuncin yawaitar masallatan juma'a a wajen malaman musulmi sannan abu na biyar irin barna da wato mafsada da za su da yawaitar masallatan juma'a ke haifarwa sannan kuma batun halacci na ƙara masallacin juma'a idan akwai buƙatar yin haka da kuma bayanin dalilan da za su halatta a samu ƙarin masallacin juma'a a gari guda ko a birni guda ko a ƙauye guda sana abu na bakwai su ne magana wato wasu tambihi ne guda biyar waɗanda za su biyo bayan batun halacci ɗin sai kuma abu na takwas su ne a maganganun wasu daga cikin malamai da fatoyinsu akan sha'anin yawaitar masallatan juma'a sai abu na tara shine kiraye-kiraye da za mu yi guda uku a ƙarshen wannan muhadara insha Allah kamar yadda kowa ya sani babu wani addini a bayan ƙasa tun kafuwar duniya da ya zo da abubuwan da za su haɗa kan musulmi su haɗa kalmar su su samar musu da fahimtar juna da ƙaunar juna da uwantaka kamar addinin musulunci addinin musulunci kamar da muka sani ibadu da ya zo da su suna kunshe da abubuwan da za su ƙara wa musulmi haɗin kai su ƙara musu soyayyar juna su ƙara musu wato fahimtar juna za ka samu wannan a cikin ayyukan ibada sawa'un waɗanda aka farlanta akan kowa ko kuma wanda aka farlanta fardu kifaya wato ga wasu in wasu sun yi sun ɗauke ma wasu za mu ga wannan yana fitowa ƙarara zahiri a cikin salloli biyar da aka shar'anta wa musulmi da za su yi a kullum da sallar juma'a a sati sau ɗaya da kuma sallar idi biyu wadda za su yi ta a shekara sau ɗaya sannan kuma ga sallar jana'iza wanda ita ma sallah ce da ake haɗuwa a yi ta wanda farzu kifaya ce idan wasu sun yi sun ɗauke ma wasu domin a bayar da haƙƙi na musulmi wanda ya riga mu gidan gaskiya ya rasu sawa'un babba ne ko yaro bawa ko mace matukar da ya mutu yana musulminci sannan za mu ga waɗannan abubuwa da suke nuna haɗin kai da ƙarfi da soyayya da ƙaunar juna suna fitowa karara a cikin sha'anin aikin hajji aikin hajji wanda shi ma ibada ce daga cikin rukunan musulunci da ake yin ta sau daya a shekara wanda take hada mutane daga ko'ina kamar yadda Allah subhanahu wataala ce a tuka rijalan wa ala kulli dabirin yatina min kulli fajjin amik za su zo mutane za su zo a ƙasa za su zo akan abin hawa daga ko'ina daga kowane guri wanda yake mai nisa za su zo li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat wanda aikin hajji a gurin ake ganin hikima ta musulunci tana fitowa karara wacce ke nuna haɗin kan musulmi take daidaita kowa da kowa a gaban Allah subhanahu wata'ala da mai mulki da wanda ake mallak mulka da mai kuɗi da marar kuɗi da ɗa da bawa namiji da mace da fari da baki daga ko'ina sukan zama abu guda ɗaya a gaban Allah subhanahu wata'ala suna maimaita kalma ɗaya suna faɗar suna yin aiki iri ɗaya to duk waɗannan abubuwa suna nuna izzar musulunci ne suna nuna kuma ƙarfin da musulunci yake da shi suna nuna yadda musulunci yake ɗauke da abubuwan da za su haɗa 'ya'yansa guri guda wanda kuma yake nuna cewa lalle shi ne addini na ƙarshe a bayansa babu kuma wani addini da za a kuma samu wanda allah subhanahu wata'ala zai aiko wani annabi da shi inda a ce za mu ce za mu yi bayanin kowane ɗaya daga cikin waɗannan ibadu kowace mu faɗi irin hikimomin da yake cikinta da kuma maslahar da ubangiji subhanahu wata'ala da hikima da yakinsa a cikinta to za mu ɗauki dogon lokaci muna bayani ba tare da mun kai ƙarshen abin da ya kamata mu faɗa ba a idan muka duba sallar juma'a misali za mu ga sallar juma'a tana kunshe da wannan maslahohi masu girma wanda sa malamai suka yi ta rubuce-rubuce a kan irin hikimar da take cikin sallar juma'a da ake haduwa duk sati a guri guda bayan liman guda a saurari hudu ba daya a gabatar da ita wanda idan muka koma littafin hujjatullahi baliga na dahlawi ahmad ibn abdulrahim dahlawi za mu ga yadda ya faɗi asirar sirrika da suke cikin sallar juma'a da hikimomin da Allah subhanahu wataala ya kunsa a cikinta to amma duba da yadda a mutane suka yi sakaci ko al'umma ta yi sakaci da wannan ibada wacce take da girman gaske suka manta da hikimar da take ciki ya sanya kusan ana so a kashe mata ruhinta a kashe waɗannan maslahohi da waɗannan hikimomi da suke cikinta ya zanto maimakon ta kunshi wato abinda ake bukata ta kunsa ta biya manufar da ake bukata a fito da ita a ƙarƙashinta sai ya zanto an kawar da wannan wannan rashin wannan la'akari da aka yi da kuma kawar da kai daga waɗannan hikimomi da za mu yi bayaninsu su a nan gaba shi ya jawo wato masallatai na juma'a za ka gan a kasashen musulmi ba a kasar mu kadai ba ana ta bude su barkatai ba kan gado babu tsari ba tare da lura akari da hikimomin da yasa aka ce a sallar juma'ar ba ba tare da akari da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da ita ba haka nan khalifofinsa ba tare da akari ma da yadda malamai na addinin musulunci suka suka yi bayananta ba ta kai sallar juma'a tana neman ta koma kamar sallar azahar yadda sallar azahar za ka samu duk wani masallaci ana sallar azahar a ciki za ka fito daga gidanka idan tafiya taƙi za ka ga masallaci ka tsaya kai sallar azahar ka tafi to kusan ana son a mai da sallar juma'a ta zama haka da kowa kusa da gidansa masallacin juma'a ne da ya fito ya sallar juma'a sai koma gidansa saboda haka abubuwa duk suka lalace ta haka hikimar da ake so a samar ya zanto babu ita abin ya ƙara tsamari ma kusan a waɗannan lokuta bayan mun yi ta ganin yadda ake ta azarɓaɓi wajen buɗe masallatan juma'a ba kai ba gindi ko ina duk wani masallaci da ake haɗu ana sallah ƙanƙantarsa kawai sai ka waye gari ka samu cewa juma'a ake waɗanda suke jagorancin abin ba su tsaya sun yi tunanin me yasa aka ce ayi juma'a ba me hikimar sa ayi juma'ar ya dace a nan a yi juma'an nan ko bai dace ba sai kaga cewa an buɗe masallacin juma'a har ta kai abubuwan abin ya ƙara muni musamman a wannan lokaci da aka samu barkewar wannan annoba ta covid-19 da sanarwar da aka samu daga wasu shugabanni cewa a sallar idi a masallatan juma'a sai wasu suka yi amfani da wannan damar kuma sai suka rikidar da masallatan nan nasu kanana-kanana suka mai da su masallatan idi wanda kuma in ba a yi da gaske ba to kuma sun zama na idin kenan kada ka ɗauka wai suna yin wannan ne saboda wata larura yanzu ta larura ta kau za su dawo su ci gaba da yadda aka sani a je musalla a yi salla a'a za su mayar da haraban masallacin ko kan titi ta koma wajen sallar idi kaga ita shi ma sallar idin da hikimomin da ke cikinsa shi ma gaba ɗaya a kashe shi to wannan ganin yadda al'amura suke taɓarɓarewa ya zama dole a fito a yi mutane bayani hakikanin mai ake nufi da wannan ibada wace hikima ce take ƙarƙashin wannan ibada ya musulunci ya tsara ta a farko ya sahabbai suka fahimce ta ya kuma suka yi da hikimomin da suke cikinta da kuma tsawatarwa da malamai suka yi ta yi a baya can da kuma malamai na wannan lokaci namu da wannan zamani namu akan wato jan kunne akan yawaitar masallatan juma'a barkatai ba tare da ka'ida ba a sallar juma'a a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da muka ce sallar juma'a tana ɗaya daga cikin sallolin da suke nuna haɗin kan wannan al'umma suke ƙara kusanto da zukata wuri guda sukan ƙara sa fahimtar juna tsakanin musulmi a sukan sallar juma'a tana daga cikin ibadu da suke taimakawa akan albirri wa taqwa aikin alkhairi da aikin takawa da ambatan Allah da addu'a to kasancewarta da wannan matsayi dole ne ya zanto tana da kyakkyawan tsari da aka gudanar da ita a kansa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da zamanin sahabbansa musamman halifofinsa shiryayyu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sallar juma'a na yin ta aure guda ne shine masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama anan kawai ake sallar juma'a haka nan abin ya kasance a zamanin al-khulafa'ir rashidin musamman halifofi uku wanda suka rayu a cikin garin Madina suka yi mulkin su anan Abubakar da Umar da Usman an san cewa sayyidina Ali daga bashi ya koma Kufa a can ya ci gaba da gudanar da sha'anin mulki haka gabaninsa halifofi guda uku duka sun rayu a cikin garin madina nan ne babbar hedikwata ta daular musulunci to kuma har suka gama mulkinsu a nan dai masallaci a nafisar da salam shine kawai masallacin madina a zamanin shine masallacin juma'a a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masallatai a madina ba wai babu ba akwai masallatai na khamsu salawat da ake yi kamar da muka gani a hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci cewa duk wata unguwa a samu masallacin juma'a hadisi ne sahihi na Aisha radiyallahu ta'ala anha amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi ad-dur wa an tushay wa an tutayyib wa tunazzaf cewa annabi yayi umarni duk unguwa wata kabila da take zaune a wata unguwa su samar da masallaci su kuma kula da masallacin tsarkake shi su su tsaftace shi saboda haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin madina akwai masallatai a cikin unguwanni ko in ce inda kabilu kowace kabila takan samu masauki ne guda su zauna a nan gurin to kamar yadda abu dawud a cikin littafin marasil ya rawaito da kyakkyawar salsala daga bukair ibn abdullahi al-madani bukair ibn abdullahi ibn al-ashaj al-madani tabi'i ne yake cewa a madina akwai masallatai guda tara bukair ibn abdullahi ba sahabi bane amma kuma tabi'i ne da yake zai rayu a madina saboda haka zai san waɗannan asar ɗin waɗanda zai gaggani ya ce masa wannan masallacin guri kaza ne wasan masallaci na gari na guri kaza ne to saboda haka shi yake ba mu labarin cewa a madina akwai masallatai guda tara wanda ba na juma'a ba na hamsu salawat akwai masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda in aka yi bilal ya kiran sallah duk mutanen da ke kewaye madina cikin madina sukan ji kiran sallarsa amma sukan yi sallolinsu a masallacinsu sukan ji kiran sallar bilal amma kuma sukan yi sallolinsu wato salloli biyar a masallatansu suka ce masallacin da ya fi kusa shine masjidu bani amr ibn mabdul min banin najjar masallacin banin najjar wanda an san suwa su ne akhwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wato dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren uwas mahaifiyarsa a so akwai masallaci anan hakanan akwai masjidu bani sa'ida shi ma nan masallaci ne akwai masjidu bani ubayt nan ma masallaci ne akwai masjidu bani salima shi ne yanzu wanda ake kira masjidu qiblatain shi ma masallaci ne akwai masjidu bani rabih na na kabilar bani abdul ashhal akwai masjidu bani zuraik akwai masjidu bani gifar akwai masjidu aslam akwai masjidu juhaina yana shakkar na tara haka yake koko ba shi bane almuhim dai abinda zamu kula cewa akwai masallatai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kanana wanda ake salloli biyar a cikin su amma kuma ba a sallar juma'a a cikin su gaba daya mutanen waɗannan unguwanni duka sukan taru su yi sallah ne ta juma'a a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma su ba hatta ahlul awali akwai al'awali wanda su ne ƙauyukan da suke wajen madina a tsakaninsu da madina kan yi tafiyar ma tazarar mil shida mafi kusansu shi ne mil biyu zuwa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam mafi nisan su ne mil mil shida akwai ruwa da ta zo da mil takwas game da ibnu hajar ya ishara zuwa gare ta in ta inganta kaga kenan akwai ma waɗanda tazarar su ta kai mil takwas tsakanin su da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam amma dukkanin su sukan gangaro ne su zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi sallah ranar juma'a duk da akwai masallatai a inda suke amma suka rufe waɗannan masallatai ba a sallar zahar a cikinsu a ranar ko ba a sallar juma'a a cikinsu za a taho a yi sallar juma'a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai tabbatar maka da wannan shine hadisin da imam al-bukhari da muslim suka rawaito daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha nana aisha take cewa kanan nasu yantabuna yawmal juma'ati min manazilihim wal awali فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا take cewa mutane sukan zo daga gidaddajinsu sukan zo juma'a daga gidaddajinsu wasu ma sukan zo daga awali al'awali cin unguwannin da suke wajen madina sukan zo duk sun yi kura saboda tafiyar ƙasa saboda tafiyar ƙasa duk kura ta biɗe jikinsu sun yi gumi saboda haka sai ya zanto wannan gumin yana tsatsafowa daga jikinsu sai kuma mutumin da ya kura ya yi gumi kuma babu shakka watakila zai rika wani hamami musamman in ya zauna cikin jama'a sai wani mutum daga cikinsu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa lau annakum tatahhartum li yawmikum hadha ku rika yin wanka saboda wannan ranar wato in za ku zo ku rika yin wanka wannan hadisin yana nuna cewa zahirinsa ya nuna cewa mutanen al'awali ranar juma'a sukan zo masallacin annabi ne in tabuna aljuma'ata min manazilihim wal awali al'awali kamar da muka faɗa unguwannin da suke wajen madina hatta waɗanda suke zulhulaifa zulhulaifa shine abiyar ali inda ake miƙatin mutanen madina yake wanda ya tafi umara ya san daga masallacin annabi zuwa zulhulaifa ya san tazarar da take tsakanin wannan guri daga inda ake abin da miƙatin mutanen madina to hatta waɗanda suke nan wannan unguwar suna tahowa ne masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi sallah wanda tsakanin su akwai mil wajen shida amma sukan zo ba sa yin sallar juma'a inda suke kuma hatta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm ɗaya daga cikin fuqaha'ul madina ya umarce su ya sake jaddada musu umarni da su da mutanen quba da wasu kananan garuruwa da suke nan cewa yake cewa da su la yujammi'u cewa kasu ce za su bude masallacin juma'a wa an yashhadu al-juma'ata bil madinati fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin musannaf na abdurrazzaq yana cikin musannaf na abdurrazzaq ibn hammam as-sana'ani saboda haka a hatta a lokacin tabi'ai haka abin ya ci gaba ba sa yin juma'a a can haka to sahabbai su ma suka kasance duk nisan gidan sahabi to baya tsayawa unguwar sai sallar ko ce za su buɗe masallacin juma'a tunda shi sahabi ne ya zama liman anan anan abin nan kamar yadda yanzu in aka ga ga wani ɗalibin ilimi mai fahimta a unguwa ba masallaci to sai ce ah to ga wani a buɗe masa masallacin juma'a ko masallacinsa na kamsu salawat bai zai sana ba za a rikidar da shi koma na juma'a ba to su ba su yi haka ba sukan taso su zo masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallama ga abdullahi ibn rawaha ash-shahid abdullahi ibn rawaha tsakanin gidansa da masallaci annabi mil biyu ne amma a kafa yake dabowa don ranar juma'a ya zo masallaci ayi sallah da shi kai har ta kai ma kamar yadda yake cikin musannaf ibn abi shayba har ta kai wasu waɗanda suke nisan da suke da shi da masallacin annabi sallallahu ranar juma'a in suka zo sai dai su kwana ba zai yi su koma a ranar ba saboda nisan da suke da shi wannan duk yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallama bai ta umarni a yi ta buɗe irin wannan masallatai barkatai a ko'ina ba a madina wanda kuma an san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ma khayyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman duk abin da za a ba annabi zaɓi tsakanin abu biyu dukkaninsu sun halatta to zai zaɓi wanda ya fi sauƙi matuƙar ba saɓin Allah ba wanda kuma wannan shi ne abin da Allah subhanahu wata'ala ya dasa a cikin wannan addini da nassoshinsa yuridu Allah bikum al-yusra wallahu yuridu Allah an yukhaffifa ankum so haka sauƙin wannan bai sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi to kowa ya sallar juma'a inda yake ba ko a buɗe masallatan juma'a su yawaita sai ya zanto duk ya bari suna tahowa wannan ta sa imam malik imam daril hijira ya iyakance tazarar da za ta wato juma'a za ta waje ba akan mutum ko da akwai tsakaninsa da masallaci wannan tazarar ta kai ya ce duk wanda tsakanin shi da masallaci masallacin juma'a yake kwatankwacin mil uku ko kwatankwacin haka to dole ya zo masallacin juma'a wato nisansa da masallacin juma'a mil uku bai zai sarrayar masa da wajabcin juma'a ba wato ya yi hujja ne da yadda waɗannan sahabbai mutanen al'awali suka kasance suna zuwa masallacin juma'a duk daga tazarar da suke tsakaninsu da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi bai sauke musu juma'a ba to shi yasa imam malik ya ce to akalla tazarar da ta wato za ta kasance wato akalla mil uku tsakanin mutum da masallaci yana wajabta masa ya zo masallacin kamar yadda ibn wahab ya ruwaito daga imam malik yana cikin al-istiskar na ibn abdulbar yake cewa na ji wasu daga cikin malamai suna cewa kanan nasu fi zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzilu da min al-awali mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna gangarowa daga al-awali yashhaduna al-jum'ata ma rasulillah suna halartar juma'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال أو نحو ذلك يتشي العوالي كما أنقواننا كرا العوالي تزرسوا دا مدينة وتشكين غرم مدينة مل أكونيكو كتنكو شنهكا كما يندى مكفتا ابن حجر أتشكين فتح الباري مجلد نبيو شافينا شافينا 28 و 29 يا أمبتشي في فيكو انتزرد دا تكيس أكانن tazarar da suke tsakanin al'awali da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafi kusancin awali zuwa ga madina shine mil biyu mafi nisan ta kuma shine mil mil shida to haka nan al'amarin ya ci gaba har lokacin al-khulafa'ur rashidin kamar da muka ambata abinda zai nuna maka cewa har zamanin khulafa'ur rashidin haka aka ci gaba da yi mutanen awali ba sa yin juma'a inda suke tattara su tahowa suke yi su baro masallatansu su zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi sallar juma'a akwai hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga Abi Ubaid Maula Ibn Azhar yake cewa shahidtu al-Eid ma Uthman ibn Affan fa kana dhalika yawm al-jum'ah fa salla qabla al-khutbah thumma khataba fa qala ya ayyuha an-nas إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له أبو عبيد مولى ابن أزهر yake cewa na halarci sallar idi tare da Uthman ibn Affan wato a zamaninsa kamar yadda aka sani cewa shugabanni su suke jin salloli musamman sallar idi sallar juma'a da sallar idi da haka sayyidina usman ya ja su sallar idi ranar juma'a wato an samu haɗewar haɗewar idi da juma'a fakana zalika yawmal juma'a yace wannan kuma ya faru ranar juma'a fa salla qabla al khutba yayi sallar idi kafin huduba an san cewa sai an yi sallah ake yin huduba ranar sallah sallar idi so yayi mana sallah kafin huduba to a cikin hudubarsa sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fihi idani ce wannan rana ce da idi biyu ya hadu ya hadar muku kun samu idi guda biyu a cikin sa wato ga ranar idi ga kuma ranar ranar juma'a wanda ita ma ranar idi ce faman ahabba an yantazira aljuma'ata min ahli alawali falyantazir ruwan da yazo daga nesa daga awali yana son ya shira sallar juma'a to ya tsaya ya jira wato za in mun ka zo yin juma'a sai mu yi tare da shi wa man ahabba an yarji'a wanda kuma yake so ya koma gida faqad azintu lahu na bashi na masa izini ya koma gida kaga wannan karara yana nuna cewa a nan suke sallar juma'a ba a unguwanninsu ba tunda unguwanninsu suke sallar juma'a me ne cewa ya bashi izini ya koma gida kaga a nan yana so ya nuna musu akwai sauki wanda zai yi juma'a yana iya tsauna a juma'a wanda kuma zai juma'a bai koma gida ba sai ya dawo juma'a ba an sauke masa wannan wannan nauyin dawowa ya yi juma'a saboda zai zando da wahala kamar yadda muka ce zara a tsakaninsu kuma yawanci a ƙasa suke zuwa kamar yadda muka gani a hadisin aisha za su yi ƙura su yi buɗu-buɗu to a ce ya zo ya yi sallar idi da shi kuma ya kuma koma ya kuma yin wanka ya dawo akwai wahalarwa saboda haka sai ya zanto ya ba da izinin cewa wanda zai zauna har sai an yi juma'a to sai ya zauna ya jira muka yi juma'a sai ya koma wanda kuma yake son ya koma gida to na ba shi izinin ya koma to kaga dai wanda yana nuna cewa har zamanin sayyidina Uthman wanda shine khalifa na uku wanda daga shi sai sayyidina Ali wanda shi kuma bai zauna a Madina ba kaga mutanen dai wajen Madina duka tattarowa suke zo Madina su yi sallah ba masallatan su suke rikidarwa su mai da su masallatan Juma'a ba a to haka nan waɗanda ma sahabban da suke wajen Madina su ma sun kiyaye wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama inda suke komin tazararsa ba sa buɗe masallacin juma'a gurin sukan gangaro su ƙaraso su shigo babban masallacin gari su yi sallah anas ibn malik yana zaune a wani guri da ake kira zawiya gari ne ko ƙauye ne wanda yake nesa da basra wato tsakaninsa da basra allah akwai akwai akwai farsakhi farsakhi biyu farsakhi biyu shine mil shida tsakaninsa da basra akwai a tsakaninsa da madinatul basra akwai tafiyar mil shida to kamar yadda ibn al-musannaf ibn abi shayba ya rawaito a cikin al-musannaf yake cewa sayyidina anas yana zaune a nan amma idan ranar juma'a ta zo sai ya gangaro ya zo basra ana yake sallah baya tsayawa bai wato bai bude sallar juma'a a inda yake ba hakanan abdulrazzaq sana'ani a cikin musannaf ya ruwaito daga suleiman ibn musa yake cewa muawiya ibn abi sufyan asham kenan ya kasance yana kiran mutane yad'u an-nasa ila shuhudul jum'ati 'ala al-minbari bi dimashq a dimashq yakan kira mutane cewa a rika zuwa sallar juma'a yaqulu ashhidu al-jum'ata ya ahla kaza ya ahla kaza yana kiran mutanen ƙauyuka ya ku mutanen ƙauye kaza ku rika zuwa juma'a ya ku mutanen ƙauye kaza ku rika zuwa juma'a wa ya ahla hatta yad'u ahla fa'in da alama wannan gari fa'in gari ne yana dan tazara tsakaninsa da da Dimashq yana tazara sosai to har ta kai ma su ma cewa yake ku zo ku zo Dimashq wato ku shigo cikin gari juma'a wa ahlu fa'in shi Suleiman ibn Musa yake cewa su kuma mutanen fa'in hina idin min Dimashq ala 24 milan ta ga tafiyar ba kaɗan bace tsakanin su da Dimashq mil 24 kaga tafiya ce wacce ke ba kaɗan ba yakan ce ashhadul jum'ata ashhadul jum'ata ya ahla fa'in ya ku mutanen fa'in ku halarci ishhadul jum'ata ku halarci juma'a so shahid wannan yana nuna cewa an fi so a tattaru guri guda ba a son a rarrabu a sallar juma'a a muawiya da yana iya cewa kowa a gina masa masallacinsu a inda yake kawai su tsaya su yi sallah amma sai ya zanto kiransu yake cewa su taho su haɗu guri guda don su yi sallar juma'a a hakanan abdulrazak sana'ani a cikin musannaf ya fitar da ruwaya daga abdat ibn abi lubaba yake cewa mu'adh ibn jabal kana yaqumu ala minbarihi ya kasance yana zama akan yana tsayawa akan minbarin sa an san cewa mu'adh ibn jabal bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma sham ne a can ya rasu to yakan tsaya akan minbarin sa yace ya ahla qurada wa ya ahla damira ya ku mutanen ƙorada ya ku mutanen damira wasu ƙauyuka ne wasu alƙaryu ne guda biyu daga cikin alƙaryun dimashka ihdahuma ala arba'i farasikh ɗayan su tsakaninta da wato da da da, da garin dimashq akwai farsakhi hudu farsakhi hudu ga wajen mili goma sha biyu wal ukhra ala khamsa da kuma tsakaninta da abin akwai akwai akwai mil goma sha biyar a khamsat farasikh uku sau abin nan biyar sau uku ya zama sha biyar kenan eh yake cewa innal jumu'ata lazimatkum wa alla jumu'ata illa ma'ana cewa juma'a ta kama ku kuma ba za ku yi juma'a ba sai tare da mu wato kaga bai ce ku tsaya inda kuke ba mu zo a yi a buɗe muku ɗan ƙaramin masallacin ku zanto masallacin juma'a sai ce ku taho nan kuma ba ku da juma'a sai tare da mu to wannan ita ce a sunan amaliya shi yasa malamai suka ce wannan tawatur ne amali kamar ibn al-mulaqqin a cikin al-badr al-munir ibn hajar a cikin tamiz ko talkhis al-habir al-albani a cikin irwa al-ghalib dukkanin su sun kai cewa wannan tawaturi ne amali wani abu ne da aka yi gangan ko akan sa a aikace wanda yake nuna haka ake yin juma'a a cikin abin littafinsa al'ajubatun nafiya kamar yadda ƙarshe za mu karanta maganar sheik nasiruddin albani ta wannan shi ne wato abin da ya tabbata a aikace daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam daga aikin sahabbai shi yasa wasu suka yi hujja wato malamai da yawa suka yi hujja da wannan as-sunnal amaliya wannan sunnar ta aikace suka yi hujja da ita akan haramcin yawaita masallatan juma'a a gari guda ba tare da bukata ba suka yi nasi akan cewa wannan hujja ce da take nuna baya halatta a yawaita bude masallacin juma'a guri guda a gari guda ba tare da wata bukata da ta zanto tilas sai an bude masallacin ba ibn al-munzir abubakar ibn al-munzir a littafin sa al-awsat fi sunan wal ijma'i wal ikhtilaf a ciki mujalladi na hudu yake cewa kad ihtajja ba'd man qala bi anna al-jum'ata la tusalla illa fi makanin wahidin min al-misr لأن الناس لم يختلفوا أن الجمعة لم تكن تصلى في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa waɗanda malaman da suke ganin cewa a gari guda ana son a haɗu maguri guda ne a yi sallah ta juma'a ba a son a rarrabu ce domin mutane lam yakhtalifu yana nufin zamanin annabi sallallahu alaihi da zamanin sahabbai ba su sassaba ba su saba ba cewa annal juma'a domin malamai ba su saba ba cewa annal juma'a lam takun tusalla fi ahdi rasulillah bai zanto ana sallar juma'a ba a zamanin annabi sallallahu alaihi da zamanin khulafa'ur rashidin illa fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam sai a masallacin annabi wa yu'attalu sa'irul masajidi duk sauran masallatai sai a rufe su duk sauran masallatai kaga wannan yana nuna maka cewa akwai wasu masallatin amma rufe su ake yi wa fi ta'tilin nasi salata fi masajidihim yawm al-jum'ati li salati al-jum'ati wa ijtima'ihim fi masjidin wahid abyanu al-bayan bi anna al-jum'ata khilafu sa'ir as-salawat yace to rufe masallatai rufe masallatan da mutane suke sallar rule a cikin su ranar juma'a don su tafi sallar juma'a su kuma haɗu a guri masallaci ɗaya ya ce wannan bayani ne ƙarara wanda yake nuna cewa ita sallar juma'a ba kamar sauran salloli take ba kuma wa'annan juma'a talatu salla illa fi makanin wahid ba a sallatar juma'a sai guri guda to haka nan at-taqiyuddin as-subki a cikin littafin sa al-ittisam bil wahid al-ahad fi iqamati juma'atayn fi balad wannan littafin yana cikin fatawansa fatawar subki wanda ɗansa ya tattara daga baya a cikin wannan littafi abinan taqiyuddin as-subki yake cewa zahirul fi'l al-mustamir zahirin wannan aikin da ya dore ya doge tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama adamu ta'addud adamu ta'addud yana nuna ba daidai bane wato a yawaita masallatai li muhafazati man qaddamna ala al-ityan ilaiha min bu'd saboda mun ga waɗanda muka yi bayanin su a baya sun zanto suna kula da cewa suna kula da cewa ba sa wato sukan sukan zo daga guri mai nisa domin sallar juma'a lokacin da zamanin sayyidina umar aka yi futuhat aka bubbuɗe garuruwa musulunci ya shiga ƙasashe garuruwa daban-daban aka samar da birane daban-daban a zamanin sayyidina umar ya rubuta wa abin nan gwamnoninsa waɗanda suke kula da wasu garuruwa kamar wanda yake masar gwamnansa a masar gwamnansa a kufa da gwamnansa a masa abin nan a basra ya rubuta musu takarda kowanne yana gaya masa cewa kowace kabila a inda suke zaune su samar da masallacin hamsu salawat duk wata kabila a inda take su samu masallacin hamsu salawat amma ranar juma'a idan ta zo idan ranar juma'a ta zo to dukkaninsu gaba daya su taru a masallaci guda su yi sallar juma'a kamar yadda yake cikin ibnu asakir tarihu dimashq na ibnu asakir bi sanadaini jayyidain kyawawan salsala guda biyu daga ata ibnu abi rabah yake cewa lamma iftataha umar ibn al-khattab radiyallahu anhu al-buldan lokacin da ibnu ibn al-khattab umar ibn al-khattab ya bude wasu garuruwa kataba ila abi musa al-ash'ari wa huwa ala al-basra sai ya rubuta wa abu musul ash'ari takarda a lokacin yana kula shine kamar gwamnan basra ya amurhu an yattakhidha lil jama'ati masjidan yace to ka ka samarwa da ka samar da sallar masallacin sallar jami'i wato a cikin a cikin gari ka samar babban masallaci da za a rika sallar jami'i a ciki wa yattakhidha lil qaba'il masajid sannan kowace kabila a duk inda take su zanto suna da masallacinsu fa'iza kana yawon juma'ati amma idan ranar juma'a ta zo in mu ila masjidil jama'a to duk su haɗu su tattaru a masallacin babban masallaci fa shahidul juma'a su halarci juma'a wa kataba ila sa'ad ibn abi waqqas wa huwa ala al-kufata mithl dhalik haka ya rubuta wa sa'ad ibn abi waqqas lokacin yana gwamna a kufa haka ya rubuta amr ibn al-as yana gwamna a masar haka ya rubuta umara'u a jinadin sham wato kwamandojin yaƙi da suke sham yake cewa da su Allah ya tabaddu ila alƙura kasu koma su bar garuruwa su koma ƙauyuka alƙaryu wa ya turkul mada'in su bar cikin garuruwa su zauna a cikin garuruwa wa an yattakhidhu fi kulli madinatin masjidan wahidan duka wani gari su yi masa masallaci guda wala yattakhidhu lil qaba'ila masajid kama ittakhadha ahlul kufata wa ahlul basra amma kada kowace kabila a yi mata masallaci domin ita sham kamar gari guda take tun farko ba kamar sauran su kufa da basra da da masar ba wanda daga baya wato musamman kufa da basra wanda daga baya aka kafa su ita sham daman can akwai ta saboda haka ce su gaba daya da zama ta kowane abin da masallaci guda ke gare su kamar misir ce guda daya to shi ne ci cewa kanan nasu mumsiki na bi amir umar wa ahdihi to wannan tsarin da sayyidina umar ya zo da shi shi mutane suka ci gaba da zama akan sa kamar yadda ata ibn abi rabah yake faɗa to haka aka ci gaba a duka garuruwan musulmi duk wani gari guda zai zanto akwai masallacin juma'a guda alƙarya zai zama akwai masallacin juma'a guda ɗaya ko da kuwa akwai masallatai da ake kamsu salawat abin haka yayi ta tafiya har zuwa karni na uku har zuwa karni na uku wato shekara 300 bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin khalifa al-abbasi al-mu'tadid billah wanda an haife shi a shekara ta 242 ya rasu shekara ta 289 to shi wannan shine farkon wanda ya fara gina masallacin juma'a sama da guda daya a cikin gari guda a cikin bagadata bagadaza shine farkon wanda ya fara yin haka kamar yadda al-khatib al-baghdadi ya ambata a cikin tarihinsa za ga wannan a cikin tarih baghdad taƙiƙin bashar awad a mujalladi na farko shafi na 428 to wannan ya nuna cewa wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da khulafa'ur rashidin ita ta miƙe ta ci gaba da wakana a ƙasashen musulmi ba a yawaita masallatai a gari masallaci gari guda ne sai abin duka ƙauyukan da suke kefe suna zuwa su yi sallah ne anan sai lokacin alkhalifa al-mu'tadil billah a cikin karni na uku shine ya fara samar da da masallaci duk da haka wasu malamai su yi magana akan cewa masallatan da aka samu a Bagadaza an same su ne bisa bukata domin akwai ruwan da ya kira ba tsakanin wannan bangare da wancan bangare saboda haka in ana so da ɗan bangaren a zo masallaci nan sai an sai an haura ruwa saboda haka akwai mashakka akwai wahala saboda haka aka bukaci a yi masallaci a can sai da ba sai sun tsallako ruwa ba shi yasa imamu shafi idu da yadda yake tsanantawa don ka karanta littafinsa a cikin kitabul um za ga cewa duka sallolin da muke yi kusan ba mu da sallar juma'a sai dai mu je mu azhar maganarsa kawai masallaci ɗaya ne in aka yi sallah to duk wanda suka yi sallah daga baya ba su da sallah saboda aka sallar su ɓatacciya ce sai dai su je su yi azhar to amma ka ce ya zo ba gadaza ya gani amma bai magana ba to wasu suka ce wannan yana nuna cewa ya yadda wasu suka ce a bai magana ba ba yana nuna ya yadda ba ai yayi magana cewa ba a yi to dan kasancewar wasu sun yi bai ce musu komai ba a zahiri bai fito yana inkari ba ta yiwu saboda ba zai iya canzawa ba idan ya zanto shugabanni su suka yi wannan kaga ba yadda zai iya canza abin da suka yi don haka ba lalle ya magana ba to wasu kuma suka ce a bukata wannan tana nuna cewa ko shi kenan idan akwai bukatar da za ta sa a samar da masallacin saboda wahala to babu babu laifi a samar to da wannan dai su malaman shafi'iyya suka yi kokarin takhrijin abinda shafi'i yake faɗa a littafansa da kuma abinda ya ga ana yi a bagadaza bai yi magana ba a sai maganar hikimomi da maslahohi da suke cikin takaita yawaitar masallatan juma'a wato rashin yawaitar masallatan juma'a a zanto masallatan juma'a ba su da yawa akwai hikimomi da maslaha da cikin wannan shari'a ba ta yi wannan ba sai don ta tabbatar da waɗannan maslahohi da waɗannan hikimomi duk wanda ya tsaya ya dubi wannan abu da shari'a ta zai ga cewa lalle akwai hikima akwai maslaha kamar sauran ayyuka ne na ibada da shari'a ta zo da su za ga kowane aiki da aka ce a yi za ka duba sai ka ga cewa akwai hikima da ta sa aka ce a yi wannan abu sawa'un ka fahimce ta yanzu ko baka fahimce ta ba amma dai ba zai yiwu a ce Allah yana ya shar'anta abin da babu hikima a cikinsa ba saboda yana daga cikin sunayensa alhakimu saboda ka af'aluhu la tanfakku an alhikma bayan aikin da babu hikima a ciki haka shari'a in ta zo da abu to zaka samu akwai hikima da ta sa a yi wannan shi yasa malamai da dama suka yi ta bayanin hikimomin da suke kunshi a cikin samar da masallacin juma'a guda ko kuma inda bukata kasu yawa wato su zanto daidai bukata akwai hikimomi a cikin haka taqiyuddin subki yayi ishara zuwa ga wasu hakanan zamu gani a cikin littattafai kamar addurar saniya fil ajubati najriya na littafin da littafin da ya kunshi fatoyi da littattafai na malaman najd wanda abdurrahman ibn muhammad ibn qasim ibn qasim ya tattara hakanan zamu gani a cikin littafin uyunur rasail wal ajubati ala al masail na ali sheikh abdullatif ibn abdurrahman ali sheikh hakanan za mu gansu a cikin fatawar lijinar da'ima a kashi na farko mujalladi na takwas da kuma fatawar sa'il na sheikh muhammad bin salih al-ithamin shi ma a mujalladi na goma sha shida da wasu littafai da dama wanda suka ishara zuwa ga hikimomi da suke kunshi a cikin takaita yawaitar masallatan juma'a daga ciki akwai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama da koyi da khulafa'ur rashidin yadda muka yi bayani cewa a zamanin su masallacin juma'a guda ɗaya ne wanda duk sati musulmi sukan haɗu domin su yi wannan sallah ta farilla don haka takaita masallatan juma'a koyi ne da wannan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yawaita masallatan juma'a babu dalili to wannan kuma saba wa sunna ce sannan akwai haɗa kan musulmi da haɗa kalmar su guri guda wanda aka sani cewa duk sanda ya zanto musulmi suna haduwa akan wani aiki iri daya to zukatansu sun fi haduwa kan kan kan kan aikin alkhairi sannan akwai kuma a wuqul uns wato akan ɗeba kewa duk yadda zaka shiga cikin wata damuwa in ka shigo ka gaure da 'yan uwanka musulmi duk inda ka duba ka ga 'yan uwanka musulmi da da watakila in ba irin nan ba ba za ka haɗu da su ba wanda zai sa ka ɗaya kewa kuma za su taimaka maka wajen yin wannan ibada sannan akwai tafaqquh ahli al-islam ba'dhum min ba'd musulmi za su koyi ilimi daga sashi sashi daga daga sashi wato irin nan zaka ga wani abu wanda zai sa ko kai tambaya ko ka ga wani ɗalibin ilimi yayi wani abu wanda zai baka sha'awa kai tambaya zaka za a sami ilimi sosai ce ɗaliban ilimi za su haɗu su rika sallah a masallaci guda to babu shakka za a samu wani abu na ilimi a tsakanin haduwar nan tasu fiye da a ce kowane ɗalibin ilimi masallacinsa gare shi haka ba za su haɗu ba sauraka akwai yada ilimi ta hakan sannan daga cikin hikimar akwai tahsilul fadli bil kathra duk sanda a masallaci masallata suka fi yawa to lada ya fi yawa inda za ka je ka yi sallah da masallata da yawa ladanka sai ya fi wanda za ka yi sallah da masallatan da ba su kai su yawa ba wannan ya tabbata a cikin hadisin da imam ahmad da abu dawud da nasa'i da ibn khuzaima da ibn hibban suka ruwaito daga ubay ibn ka'ab yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa inna salatar rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahda wa salatuhu ma'a ar-rajulaini azka من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله النبي yake cewa lalle sallar mutum tare da wani wato su sallar su biyu azka min salatihi wahdahu tafi sallar sa shi kadai alkhairi tafi sallar sa shi kadai lada sanan wa salatahu ma ar-rajulaini yayi sallar sa tare da mutum biyu kuma azka min salatihi ma ar-rajul tafi su sallar su biyu wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah duk sanda suka yare yawa to haka nan abin zai fi soyuwa wurin Allah to ashe kaga in ya zanto musallatai na juma'a ba a daddatsa su ba a gutsul da su ba za a rika samun cikuwa a masallaci wanda ladan da za a samu a wannan sallar juma'a tafi a yadda da a yadda za a samu masallaci babu shara-shara ba mutane saboda ladan zai zanto akwai karanci saboda idan har akwai masallacin da aka fi cika to sallar ka ta juma'a a cikinsa sai ta fi lada akan ka je wani dan masallaci kut wanda yake cikin dan lungu mutanen da suke ciki ba yawa sannan abu na shida akwai igazatu a'da'il islam wato akwai akwai akwai fusata makiyan musulunci yayin da za su ga dandazon musulmi a guri guda ce lalle alama ta cewa musulmi suna nan da haɗin kansu ba su rarrabu ba sannan abu na bakwai akwai al'isharu bai hidatul qiyadatul bainal musulmi ya nuna wato haɗin kan shugabanci na musulunci wato musulmi sun haɗu akan wani shugabanci guda ɗaya kuma zukatansu sun zan tare da juna kuma sannan wannan zai ƙara tabbatar da yan uwantakar da ke tsakaninsu kuma zai sa su ƙara fahimtar junansu su taimaka wa junansu akan ayyuka na alkhairi a duk sanda za a samu haduwa a guri guda to babu shakka alama ce ta cewa za a samu haɗin kai na shugabanci sanda wani abu ya taso tunda har an yarda an shugabantar da wannan akan sallar juma'a to babu shakka za a iya samun haɗin kai wajen gudanar da wani abu tare sannan akwai tauhidu masdarit tawjih wa taqribuhu maimakon ya zanto a kullun an sani sallar juma'a tana kunshe da huduba huduban nan akwai faɗakarwa akwai nasiha akwai jan hankali in ya zanto an wawwatsu to sai zanto an samu rarrabuwar kai wajen wani abu in ya taso kaji wancan ya faɗi daban wannan ya faɗi daban wannan ya faɗi da ruɗa mutane amma in ya zanto akwai wani guri guda wanda shi yake hada ku to zai zanto zai zanto an samu wato kusancin wato wata magana guda ɗaya wacce ita ce za ta zanto faɗakarwa da jan hankali ga mutumi duk sanda wani abu ya taso in kuma sun zanto sun fi sun wato sun fi ɗaya ba su da yawa to abin da zai zamo suna kusa da kusa maimakon a ce abu yana da yawa sosai sana abu na tara ma ya hasulu bi kasratul musulmi na wajen jima'i ma alal ibadatu wa ta'min khalfal imami wa zikiri dubura salati wa zajijihim bin du'a'i ma ya kunu aqraba ila al-ijaba yayin da ya zanto musulmi sun haɗu a guri guda suna ibadar wannan ibada ta sallah sannan kuma idan aka yi karatu fatiha duk su haɗu su ce amin su yi zikiri bayan sallah wani abu in ya taso su yi haɗu su yi addu'a a irin wannan guri ana cewa amin babu shakka wannan zai fi sa addu'a su ta karɓu don ba a san cikinsu wane ne Allah subhanahu wata'ala a dalilin zai karɓi addu'an nan ba sannan kuma zai fi sa haiba da nutsuwa a tare da mutane sannan abu na goma shine ihtisabul ajri ila Allah bi kathratil khuta ila masajid in ya zama sallatayya ba su da yawa to kaga duk yadda kake da nisa to zai zanto ladan ka yana yawa da sanda ka tashi kai tafiya mai nisa kamar yadda waɗannan sabai suka rika tafiya mai nisa wannan duk taku da kai kana da lada kamar yadda zo cikin hadisi za a baka lada za a ɗaukaka ka darajar ka kuma za a kankare maka za a kankare maka laifinka to duk wannan duk wannan yana daga cikin almahasin da almasalih da suke tattare da wato rashin yawaitar masallatan juma'a gari za mu ga daga cikin maganganun da taqiyuddin subki yayi a risalarsa al-ittisam bil wahid al-ahad yana cewa wa min mahasinil islam ijtima'ul mu'minina kullu ta'ifatin fi masjidihim fi salawatil khams yana daga cikin kyawawan abubuwan da musulunci ya zo da su shine mu'minai kowace jama'a wanda bangare na jama'a a salloli biyar su haɗu a masallacin su su yi sallah thumma ijtima'u jami'i ahli albaladi fil juma'a sanan duka yan gari kuma in juma'a ta zo su haɗu su yi sallah thumma su yi sallar juma'a ثم اجتماع أهل البلد وما قرب منها من العوالي في الإيدين sannan kuma in idi ya zo ‘yan gari da waɗanda suke wajen gari ƙauyukan da suke gari duk su gaba ɗaya su gargaɗo su haɗu su yi sallar idi a guri guda dai ta hasular ulfatu bai nahu don su saba da junansu wala ya hasulu ta ƙatun wala ta farro ba za a samu rarrabuwar kai tsakaninsu ba fattafri ƙubbinal mu'mini na min azar in ya kunu rarraba kan mumine babban al'amari ne wannan mafi cutarwa falijtima'u da'in ila ittifaqi kalimatul muslimin don haka su hadu su rika sallah tare babu shakka wannan abu ne da zai jawo hadin kan musulmi wa ziyadatu alal wahid la dabta laha in aka ce ayi sama da daya to guda nawa za a yi dan shi yana ta maganar cewa ayi daya to in aka ce ana iya kara sama da daya to nawa za a yi babu ka'ida kenan faqtasara alal wahid don haka sai shari'a ta tsaya akan guda daya وهذا في الجمعة لا يشق wannan ba zai zan abu mai wahala ba a juma'a saboda abu ne sau ɗaya a sati bi khilafi baqiyatis salawat sabanin salloli biyar aka ce za a rika haduwa a guri ɗaya to zai zan da wahala an yi azhar ka da kai la'asar ka koma kai magruba koma kai isha'i asuba ka tafi zai zama da wahala sabanin juma'a sau ɗaya ne a sati bi khilafi salawat bi khilafi baqiyatis salawat ju'ila fi masajidil mahal su aka ce kowace unguwa zanto suna da nasu masallacin fanzur ila qawlihi ta'ala ce ka dubi maganar Allah da yake maganar alladhina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin ce wa tafriqan bainal mu'minin ka dubi wannan kalma da rarraba tsakanin mu'minai kaifa ja'alahu min as-sifati al-muqtadiyati li hajmi masjidid dirar Allah ya sanya rarrabuwar musulminai yaukan sallah a guri guda su rarrabu ya sanya shi daga cikin dalilan da za su sa a rusa masallaci to irin wannan magana tashi al-muallimi yayi irinta a cikin risalarsa falsafatul a'yad wa hikmatul islam tana cikin majmu'u athar dinsa da mujalladi na 17 a ciki yake cewa qad ra'at ash-shari'atu al-islamiyyatu al-ijtima'a ala ghayati ma yumkin shari'ar musulunci ta yi la'akari da abinda zai hada kan musulmi zai hada su guri guda gwargwadon iko ce fa shuri'atil jama'atu fi salawatil khams li ahli kulli qaryatin aw mahalla aka shar'anta sallolin salloli biyar sallar jami'a salloli biyar ga kowane alƙarya ko kuma unguwa wa shuri'a taqlilul masajidi aka shar'anta karanta yawan masallatai wa tawsi'uha da kuma faɗaɗa su hatta la yazida adaduha ala qadri alhaja hayya zanto kada sun wuce bukata fayakunu za'idu ka masjidid dirar tafriqan bainal mu'minin kaga wannan yana magana ma masallatai khamsu salawat ki cewa tunda da shi masjidid dirar ba wai akan juma'a bane gaba ɗaya masallatan khamsu salawat ne ce to su ma ka a yawaita su don aka yawaita su to za su zama kamar masjidul dirar kenan wata firiqan bainal mu'minin da Allah ya faɗa thumma shuri'at al-jum'atu liyajtami'a ahlu kulli madinatin ahlu kulli madinatin fi masjidin wahid sannan sai aka shar'anta juma'a dan mutanen kowane gari su haɗu a a guri masallaci daya walidhalika lam yujawwiz ba'd al-a'imma ta'addud al-jum'i fi al-balad al-wahid wa in ittasa wa dhaqa al-masjid shi yasa wasu daga cikin limamai ba su halatta yawaitar juma'a a gari guda ba komin girman garin ko da ko masallacin garin yayi kaɗan kamar imamu shafi'i ba yadda da wannan hakanan al-malikiyya hakanan al-hanabila bal yajibu 'ala al-muslimina tawsi'u al-masjidi walau ila amyal wajibi ne idan yayi kaɗan su faɗaɗa shi koda zai kai miloli zai kai mil mil bila adadin wa hadha huwa al-muwafiq lis-sunnah mu'allim ya ce wannan kuma shi ya dace da sunna wa amalul qurunil ula shi ya dace da aikin mutanen farko ma'attisa'il mudani wa kasratin nas tare da garuruwa sun fadada mutane sun yawaita wa huwa al muwafiqu li hikmati al kuma wannan shi ya dace da hikimar hada kan mu'minai guri guda thumma shuri'a al-eid al-ijtima'in a'amma min al-jum'a sannan kuma sai aka shar'anta idi wanda shi kuma zai hada mutane da suka fi juma'a yawa hatta shuri'a fi ikhrajun nisa har ta kai ma aka ce mata ma a fitar da su da manya da ƙanana kai hatta matan da suke al'ada kamar yadda aka sani wa ba'd al-a'imma yara anna al-ida farida wasu daga cikin limamai malamai suna ganin idi farilla ne thumma shuri'a al-hajj sannan kuma aka shar'anta hajji li yajtami'a fi mawdi'in wahid jami'ul muslimina saboda dukkan musulmi kuma ko ina a duniya su haɗu guri guda to kaga akwai hikima a ciki to wannan kaɗan daga cikin hukumomin da malamai suka ambata dangane da takaita yawan masallatai a gari rashin takaita masallatai ko yawaita masallatai rusa waɗannan hikimomi ne kamar yadda za mu zo mu yi bayani insha Allahu a zama na gaba duba da cewa lokacin da muke da shi ya ƙare kuma abinda muke so mu faɗa ba mu gama ba don haka za mu takaita abinda muka samu yanzu a nan sai kuma insha Allahu sati mai zuwa a daidai irin wannan lokaci za mu kammala abin da ya rage a cikin wannan maudu'i mai muhimmanci kwarai da gaske saboda haɗarin da yake cikinsa da kuma yadda aka yi sakaci a kansa matuƙa da gaske abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh